أنا ربكم فاعبدون وتقطعوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحاضنا الله وأجارنا من النار ما بعد أحييكم خير تحية الغلاوة للأرض إطلاقا وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرقونا لكم ألا جعل فسوكم مسلم جنة الفردوس Allah ya ƙara musulmi ƙaunar juna ya ƙara mana son alƙur'ani da kuma biyayya ga alƙur'ani Allah karka bari mu kusa da alƙur'ani yau muna cikin suratul ali imran yau asabar nawa ga wata sha uku ga watan biyu ko hijira ta annabi muhammad dubu da ɗari da arba'in da ɗaya kuma shi ne daidai da sha biyu ga watan goma miladiya in sa'ad dubu biyu da sha tara muna cikin suratul ali imran aya ta alama sashi na rantsar da ɗaya daga cikin ɗayanmu a kan wani matsayi da Allah ya bashi. Allah ya ce ya yi wanda zai na amanu ya kuma masu imani in tuki wanda zai na kafaru idan kuka yi ɗaba da kafirai yarudokun ala a fadin za su mai da kukan diga jikinku na kafirci tan kalibu kafiri da sai ku juya daga duniya ku zuwa lahira kuna irin wannan kiran Allah ya yi da yawa wurare da dama kiran wurare in ba manta ba farkon sura farko farkon suna Allah ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina hawla la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina تتخذ عدوي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا نعم وقد كفروا بما min Allah bi shay duk wanda ya wa da kafiri da bai da komai a wurin Allah nan kuma sai Allah ya ce fa kad dalla a sabil ya a akan tsakiyar hanya wacce za ta kai shi gidan tsira Allah ya kiyaye mu ya sake faɗa irin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul kafirina awliya min dunil mu'minin a cikin suratul nisa ya turiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubinan ya sake cewa ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd sai ce man yatawallahu minkum fa innahu minkum sannan ya sake faɗa a cikin suratu suratul anfal yace wallazina kafaru ba'dhum wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafa'alu la tafa'alu takun fitnatun in mun bi alqur'ani za mu dace kun ga Allah ya ce kafirai wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd sashin su suna kaunar junansu suna rubawa junansu asiri suna kare junansu suna taimakon junansu saboda kafirci sai Allah ce in ba ku yi haka ba ko musulmi in ba ku yi haka ba an gane ko illa taf'alu in ku ba ku yi wannan kaunar ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to dan Allah waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa suna nan a cikin musulmi ko babu ba su tana cikin musulmi ba su zani mai girma saboda ba ma son juna Allah ya ce kaunan nan da suke nuna wa junansu in har kuna so ku ci nasarar rayuwa a duniya kafin lahira wallahi sai kun kaunaci junanku musulmi ba a so ya ki musulmi dan uwansa musulmi ba a so ko a wajen saye da sayarwa a nan ne ma ake so ka nuna kai mai imani ne ko da kai ka kawo shi ko da kai ka koya masa kasuwanci ko da kai ne asalin zuwansa maganin sai Allah ya ba shi wani nasibin da kai bai baka idan arzikin ya yau kaka ba za ka amfana da shi ba to amma ka share masa kafafuwa shi babu kai babu akwai ci gaba ku wannan kaunar da Allah yake yi wa junanmu tana da gayar muhimmanci a kan rayuwa ma duniya kawai ku duba kajiran da babu ba waɗanda suke jawo ɗan uwansu su koya musu kasuwanci su ɗora su akan kasuwa ya yi ƙasharaɗi da shi shekara shidda zai yaye shi ya buɗe masa shago ya biya masa haya ya zuba masa kaya ya sallame shi da Allah sun fi mu yawa ko da su fi mu yawa masu yin haka sun fi mu kudi ko su fi mu ba mun fi su talauci ko ba mu fi su ba taimakon juna ya jawo wani to haka ake so ka taimaki dan uwanka a siyasa haka ake so ka taimaki dan uwanka a malinta haka ake so ka taimaki dan uwanka a kowane bangare na rayuwa ka ji kana son shi ya je na son ka ya zama na kuna da shawara tare in ba kwa yin wannan Allah ya ce ku kunti lakum bil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina mai girma a doron kasa da fasadi mai girma matukar musulmi ba sa kaunar junansu matukar musulmi ba sa taimaka wa junansu ba sa kokarin daga ɗaya daga cikinsu ya zama wani abu don su amfani kai kamar wannan bala'i ma yawa a rangarin wannan matsayi da aka rantsar da wannan zanguwa namu idan da yau za ku ɗauko hujjilar ka cokan mu haɗu mai ittifaki gaba mu. mu ce ba zai yi mu ba masu muna so mu zauna da su lafiya don Allah ga kujeran nan ku rike kayan ku za su kora jin wallahi rabu da rabu don Allah subhanahu wata'ala ya ce ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نعم الله يقول يهود النصارى annabi ba aka kiya wani walan tarba anka yahudu walan nasara yahudu ba za su yarda da kai ba bare kiristoci hatta tattabi a sai ka dawo kan addini idan da ka ɗauko kuros ka saka to nan ne za ka ga kauna amma duk abin da za ka yi makani ba ranar da zai ce wa na ɗan uwana ne ina so mu zauna da shi lafiya babu kariya ne har ba da ba don haka a lallaba a yi wane ne a yi wane ne duk musulmi suna bata wa su lokaci ne duk lokacin da kake na lallaba kahiri wallahi shi kuma zai lallaba ya maka siya. a lallaban shi kuma zai fice ka ba ruwan kahiri da darak shi bai san ba shi bai san ya kamata ba shi bai san kunya ba shi bai san daidai ba ba ruwansa da komai abin da ya sani kurum ya zai murkushe ka ya tanne ka sai yadda ƙarfinsa ya kai wannan shi ne ƙarfi to amma ɗan zika yana to ai kujar muka lahu kar a ɗaga biya kar ma a bar yara su yi murna na wannan matsayi da aka samu domin al'amarin ƙasar ba garin zai rikice aika to gari da can bai rikice ba kai kana nan wai kai duk fa mutum duk wanda kaga yana faɗin wannan wallahi tsoron mutuwa ke. kuma mutuwa ko a kwafsa ko kar a kwafsa wanda kwanan sai kare zai ne saboda zai ko kafiri ya kashe ka ko kare kashe ka wallahi in wa'azi ya zo za ka tafi to ni ban ga dalilin da ba za mu tashi mu yi magana da murya ɗaya ba illa wannan dai kin juna da munafurcin da ke cikin zukatanmu da kin yarda da junanmu da kin hakuri da junanmu da kin nuna wa junan mu soyayya wannan kam shine a cikin mu a cikin zukatan mu amma in ba haka ba ban ga dalilin da duk yawan nan namu duk yawan mu na cikin gari ya zama yawan banza ba shi da amfani menene amfanin sa saboda ba za ku tashi ku tsaya ku yi magana akan haƙƙin ku da murya guda domin gwamnati ta saurare ku ba babu ganin damun gwamna ne ya dauki da kujeru ne ba ko ba ganin damun sa mutum nawa ne suka tashi suka je suka ce mun yi zafi ranka dade kujerar nan don girman Allah ka kanan da ɗan gomu mutum da wani suke jin ne ganin damar ta ne kawai yake zai ba su kuma suka zo suka ce ba su ba su yadda ba ɗan uwa musulmi mu gane yadda alaƙa take tsakanin kai da wanda ba kai ba idan ka tsauraci dan uwanka shi ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an da'a alaikum al-umam kama ta da'a ko kama ta da'a al'akalatu ala as'aliha saura kiris kafiran duniya za su cinturundo akan kunjinsa kamar yadda mai wata suke cinturundo akan akushin abincin sun je yunwa wani yace abin illatin na hannun wani zin mu kiris ne ba mu da yawa mu yan kaɗan da yaran ya asali ce a an duka bai kuna da yawa ka gusa istai lakin gusa'un ka gusa istai haka annabi ce sai dai kuna da yawa amma yawanku kamar sharar da ruwa ya ɗebo ne idan ɗaya ya faɗi ɗaya ba zai ɗaga shi ba idan ɗaya hannunsa ya murɗe ɗaya ba zai yi ƙoƙarin murɗa masa hannun ya dawo daidai ba ƙoƙari ma zai yi a ƙarasa ɗaya zama haka ne ko ba zai wani kana da gida makwancinka yana ɗan harka sai ya ga garkatar garkata rushe zai gina maka ko kuma zai dinga za to shi makwabcin na mana da bi gidan nan kada wallahi da zai daga sai da yadda da da ko ba da zai na ba dan shi nashi ya mutu kuma kila kai ya zo ya sai na gidan ne ya same ka ciki amma yau Allah ya jarrabe ka baka da ƙarfi naka ya rushe kuma yana Allah Allah wai ka daga zai saya ku je ku duba tarihin Abu Hanifa yana zuwa inuwar katangar makwabcinsa yana shan inuwar sai ran nan yanzu ya samu makwabcin bashi ya sha kansa ya daga wani bangare na gidan zafin biyar sai ce idan na bari ka sai da gidan nan naka ban ɗauki nauyin amanar makwabci ba domin wannan inuwar katangata ta ta sha rufa mun asiri nawa ne bashi aka faɗi yawan kudin bashin zai cire ja shi mai gidan ma baya nan bai sani ba sai da ya je wurin masu ciniki suka ce ai an biya mu kudu masu bashi ai an biya mu kudu to haka ake so in ka ga makwacin ka zai shiga cikin damuwa ka zo ka rufa masa asiri ko ya sani ko bai Ba ba zai kai kokarin tsara suna masa asiri in ka zai gidan ba ka suna masa asiri ina zai je faru don girman Allah mu yi kokari ne konsole din zuciyar mu ji muna san yan mu ji muna yi domin su duk gwagwar mayar da kuka ji abban manzon Allah sun yi wallahi kauna ce kauna annabi ya fara nuna musu kai sai da ta kai idan annabi ya kama hannun sahabin makka ya haɗa da sahabin madina cewa suke yi ko na mutuwa da kai za ka gaji ni saboda kaunar da take tsakanin baya duba ɗansa ya ci gadonsa baya duba matarsa ta ci gadonsa wannan abokin nashi shi yake cewa ko na mutu shi ne zai gaje ni sai da Allah ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi yan uwa da aka haifa jini daya su suka fi cancanta su ci gadon juna cikin littafin Allah daga nan ne wannan wasiyar ta cin gado ta bari wannan kaunar sunar ita za ta sa duk inda kuka tafi ba ne cin nasara a kanku wannan kaunar sunar ita za ta sa duk wanda ya taba ku ya taba wa kansa musifa don ba zai kai labari ba amma idan babu kaunar juna ba na kaunar ka ba na kaunar masallacinka ba na kaunar kasuwancinka ba na so jarin kai ci gaba kullum so nake in ganka a baya dan menene zaka zama wani abu to shi nan kai ma Allah zai barka haka shi ma wancan din Allah zai barka haka shi nan zai ta zama kullum kullum ku ga kamar kayan guduri haka kuke kullum kuna baya tun ana yi da ku har a zo ma ba a yi da ku tun ana jin sunan ku har a zo ba a jin sunan ku tun kuna da kasuwar har a kona ta har ma a zo a zama ba kuma da inda za ku je ku kasa kayan sai dai akan titi waɗannan su kore ku gobe a ce ruwa ka ta ka ɗau kayan sha kana gudu wani kuma yana maka dariya ba ba sa kullum an ce musu kasu zauna akan hanya magani maganin su ke shi ba mai yi don ya karya ka yake yi amma kai kuma kana dariya wannan hali namu in ba mu bashi ba akwai matsala Allah ka ba mu ikon gyara Allah ka samu muna zauna kaunar junanmu to don haka Allah ce in tuqiqul na kafaru in kuka yi wa kafirai da'a yaruddukum ala a aqalikum za su mai da ku akan diga digin ku na kafirci fatan kalibu kafiri da sai ku juya lahira kuna masu asara Allah ya tsare ci gaba ma sanulqi fi qulubi walillahu mawlakum wa huwa khairun nasirin ai ba karami بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ba haka ba Allahu maulakum Allah shine majalisin ku wa huwa khairun nasirin Allah shine nabi alkhairin masu taimakawa in Allah ya taimake ka ba za ka fada in Allah yana tare da kai ba za ka yi hasara to ga wani aiki kuma da Allah yake wa masu imani sai yake sanulqi fi qulubil ladina kafaru sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima qulubil ladina kafaru zan jefa tsoro a zukatan kafirai wannan aiki ne Allah yake masu imani kana zaune kana barci amma shi can yana tsoron ka kai baka sani ba shi sa ku gaba kullum da yanzu a rubuta takarda an ce musulmi za su haɗa musu ranar lahadi musulmi za su yi kaza wannan tsoro ne Allah ke sawa a cikin zukatan kafirai da Allah sanu liqi bi qulubil ladina kafaru ar-ru'b zan jefa tsoro a zukatansu bi ma ashraku billahi saboda tarayya da suke da Allah malam yana zilli sultanan Allah ne saukar da wata hujja ba suka riko na abin bauta suka bar Allah wa ma'awahum nar kuma makomar su wuta wa bi'sa matawaz na tir da makoma ta azzalimai Allah ya tsare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi wani hadisi ya ce Allah ya taimake ni da abubuwa guda biyar babu wani annabi da aka ba shi wannan ababen sai ni kadai in ji manzon Allah to daga ciki idan annabi ya yi nufin zai je ya yi abokan gaba daura kwana talatin ya isa garin wani zai fara zawo wani ciwon ciki <laughs> wani annoba haka za su yi ta tunto shi annabi nan zuwa ya ce yusirtu bin ra'ubi masiratu shaharin an taimaka min da ba tsoro a zukatan abokan gaba idan ya rage tsakanina da su tafiyar wata guda Allah zai jefa musu tsoro an gane ko to shi manzon Allah kenan tsakanin shi da su tafiyar wata kwana 30 amma Allah zai jefa musu tsoro to mu kuma sai Allah ya ce in dai kafiri yana shirka da Allah yana cin naman alade yana kafirci yana abin da ya ga dama to zan jefa masa tsoron musulmi inda dai musulmi ya zai akan musulunci so da haka gangunan jiki ne kawai da a ce musulmi sun san me suke yi kagiri ba abin tsoro ba Allah shi ne ba idan baka san me kake yi ba sai ka zauna kullum a cikin tsoro dan dan dan dan dan dan ka ji ana kiran sallah kai da kanka ka san me kiran sallah yana jefa wa kafirai jin tsoro na musulmi a ko'ina suke a duniya matukar musulmi sun tsaya akan gaskiya akan diga kansu kasan kafirai idan ya rage tsakanin shi da tafi tafiyan kwana talatin domin kuma allah subhanahu wa ta'ala in mun tsaya akan gaskiya zai jefa musu jin tsoron ko muna yin wani abu ko ba ma yi matuƙar za ka kira sallah ta wuce kai sallah guda biyar ka tsare kanka daga saba wa Allah irin manyan manyan zurban nan ba ka yi ba ka nuna ba ka tashi ba ka ta ba ka kariya ba ka luwaki ba da za a yi wasu da kafin binci a sa wani ne nake karar shi matsalar ita ce idan zunuban ku suka yi yawa ayyukan ku yi koma irin nasu to Allah bai shi ku cikin zukatansu Allah ya yi saboda haka ba daidai bane musulmi ya dinga jin tsoro kamar kajiri zai ɗauki ransa duk da cewa ne tsoro ɗabi'a ce da Allah ya kaji an da mutum to amma kuma idan a wurin ɗaga kalmar Allah ne ka sadaukar da rayuwar ka yafi maka sauki abun Allah daga koma kana gudu kana rana gefe don kajiri ka zauna da shi na kuma. Allah shi ne. sai ce wani ƙarfi sadaka kuma Allah ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا بشرتم وتنازعتم في الأرض amsa ce Allah ke ba kafirai subhanallah Allah ke ba wa mu'minai lokacin da suka ga haza wahala sai wahala ya yakin Uhud kuka ce kuntum anna haza ya ubangiji ta ina wannan bala'i ya zo mana sai Allah ce kul huwa min inda anfusikum an gane ko shine Allah ya ce wa laqad haqiqa sadaqakum Allahu wa'ada Allah ya gaskanta muku alƙawarin da ya yi muku na cewa zai ba ku nasara a Uhud idh tahusunahum bi izni yayin da kuke kashe su ma'ana tahussunahum ay taqtulunahum yayin da kuke kashe su bi iznihi da iznin Allah hatta iza fashiltum ma'anar fashiltum ay judintum yayin da kuka ji tsoro an gane ko shine fashiltum kun balbalce tsoro ya kama ku wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin annabi Muhammad domin annabi ya ɗora mutum hamsin akan jabal ramad Ya ce kar ku sauka kar ku bar nan wurin in ra'aytumuna zaharna alaihim ko kun ga mun ci nasara akan su fala tabrahu wa in ra'aytumuhum zaharu alaina kun kun ga su suka ci nasara akan mu fala tu'inuna kar ku taimaka mana ku bar mu kawai in kun ga suna kashe mu kar ku zo sai na ce ku bar wani to lokacin da suka ga nasara ta farko musulmi sun kashe wajen mutum goma sha bakwai an gane ko an rauna da waɗansu kafirai sai suka ga ai ga waɗansu a kwakwance cikin jini kuma ga kayan alatu a wurin su waɗannan da suke kan duwatsu sai suka ce mu je mu zari ganima mana mu je mana mu ma mu zazzare kayan ahadon nan na kafirai domin idan ka kashe kafiri in ka zare kayan jikin nan baya shiga cikin ganima kan ne kun ga an samu safani shi shugaban su abdullahi bin jumair ya ce manzon allah ya bani umarnin kar in bar kowa ya sauka a nan suka ce ba ne ka tsaya ba kana kallon dukiya ga tana ba za mu je mu ɗiba ma dawo mu zauna nan ashe ba su san abin da yake koya ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ne na yi. ya sai yin da yake tudu tun daga idan an zo yaki farko abin da ake so a kama a kama sama idan kuka bar makiya suka kama sama to kun gama yawo an gane sai annabi ya dora su a sama ashe shi kuma Khalid bin Walid shi kuma shine kwararre daga cikin arna yana da fikirar yaƙi fiye da kowane irin ne shi kuma sai ya je kwanta a wannan gindin duba ya ce kawai muhammad yana da fikira ba ta wasu ya ce ya yi tsoron mutanen nan sai ya ƙi barin wurin ya ce in sun zama ‘yan kaɗan zan je gama da su amma sun suna nan to yaki ya ɓaci ba za mu ci nazara kalin shi wali yana kwance da mutanensa sai ya ga saura mutum goma katal kaga sun saba umarnin manzon Allah sun saba umarnin manzon Allah na sarata shine hatta idza fashiltum wa fil amri har yayin da kuka ji tsoro kuka yi jayayya cikin al'amarin umarnin da annabi ba ku wa asaitu kuka saba umarnin annabi min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na samun ganima minkum man yuridu dunya cikin ku akwai mai nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda yake nufin lahira wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah yace ba dan Allah ne yake a cikin mu akwai mai duniya ba wallahi mu kai bakwai kin nan da muka rage ban yi tsammanin akwai wani mutum daya da duniya ta kashi yakin nan ba na dauka tun tan Allah muke amma tun da Allah yace minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda duniya ce ta dame shi to na tabbata a cikin mu wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai mai nufin lahira thumma sarafakum anhum sai Allah ya juyar da ku gaban kafirai kuka ruga da gudu domin waɗannan kalibin bin walid yana saukowa yana kashe waɗannan guda goma yana yiwuwa ƙasa sai manzan Allah shi ne komanda in an gama da komanda ya yi ya ƙari ko ba gaba ya samu kuma mutum goma ne kadan suke kewaye da manzan Allah idan wannan dakaru suka taho sai annabi ya ce wa zai tinkare su lamunce masa aljanna sai dai ya tafi ya tafafatawa da su ya tafafata da su ya matsa da su baya su kashe shi sai manzo Allah sake cewa waye kuma a lokacin Talha yana tare da annabi shi kuma Talha bin Ubaydillah sai ya ce ya Rasulullahi ga sai manzo Allah ce a ka daga Talha sai da waɗannan yan Madina gaba ɗaya suka kare annabi ce to zuwa sai kai Talha nan ne Talha shi kaɗai ya yaki mutum goma lokacin da Ababakar da Umar suka samu labarin ashe ba a kashe manzan Allah ba suka zo ga annabi sai annabi ya ce ku yi wurin dan uwanku ku duba halin da dana yake ciki wani an masa rauni duk cikin su tsara ne an an bayyana ko to sai Allah ya ce sun masarafa kun anhum sai Allah ya juyar da ku gaban su kuka kuka ruga da gudu li yabtaliyakum dan Allah ya jarraba ku wala kada a ba an kun amma fa Allah ya yafe kaga an gama da kajiya to ai ga shirin sun gudu wani sun to Allah ya ce wala kada a ba an an yafe mu hmm. wallahu hu fadlin ala almu'minin Allah ma abucin falala ne ga masu imani na'am إذ تفعلون ولا تلهون على tanzaruna ba ku waiwayawa a ala ahadin ku kalli wani war rasulu ya daqukum fi ukurakum maza Allah kuma yana kiran ku ta bayan ku ba a saba ku ghamman bi ghammin sai bakin ciki akan bakin ciki ya same ku an ba an gane ko ga bakin cikin ba ganima ga bakin cikin an ce manzo Allah ya mutu ga bakin ciki nawa biyu likai la ta hazanu ala ma kun Allah yace amma kuma Allah ya muku haka ne dan kar ku bakin ciki akan abin da ya kubuce ba ku samu wani na ganima wala ma asabakum kuma kar ku bakin cikin raunuka da aka yi muku wallahu kabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne da abin da kuka aikata ya kusa habban manzon Allah duk da wannan dai waɗansu daga cikin sahabbai sun cika Allah alƙawari kamar wa Anas bin Nadr Anas bin Nadr Gaba an badirin shi ya ɓace a ranar yakin badar bai je yakin badar ba tun da dama yakin badar ba a ce kowa bai ya je ba faƙara sai ce giftu an tsawali italin nabi na ɓace ba na nan a farkon yakin annabi la'in a shahada ne lahu ma'a rasulillah idan har Allah ya halartar da ni yaƙi tare da manzon Allah la yariyanna Allahu ma ajibu Allah zai nuna wa mutanen baya mai zan yi ku ga ka fito ka dawar kawai abin da za ka yi ba shi bai ce za ku ga mai zan ba sai ce a ah, Allah zai nuna wa ‘yan baya mai zanyi yi falon iya yau ma'on ranar ohun ko sai aka rufa musulman nasu aka ruwar daga musulmi Ba ƙara sai ce Allahumma ne a taziru ilaika min masu na hula Allah na kawo guzuri na ga abin da ‘yan kwana musulmi suka yi na gudu wa abrahu ilaika min ma ja abin mushrikun kuma na barranta daga abin da suka yi fata kaddama bi sayfihi sai ci gaba da takwabinsa fana iya sa'ad wal mu'ar sai haɗu da sa'ad dan mu'ar sai sa'ad ya ce masa aina ya sa'ad ina za ka tafi ya sa'ad inni ajidu rihal jannati ma'ahu yace ga kanshin aljanna nan kafin je mutum nan fama ba sai wuce ba kucila aka kashe shi fama uri ba wanda ya gane shi hatta arafatu uktuhu bi shama bi shamatin aw bi banabi sai yar uwarsa kanwarsa ita ta gane shi da yatsun hannunsa amma duk jikinsa an yi yaga-yaga da shi gaba ta sayarwanci an ce an samu tsara da harbi da kibiya da suka da mashi guda 80 a jikinsa kaga yi sai aka ce an harbe ka harbi 83 a jikinka da tsara an zai da kuma allah allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin abin da yake jawo nasara shine biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuna so ku ci nasara aka ce wani shugaban ku ne to ka kusa ba ko da biya kuke yi ko uku to manzo Allah ce kar ku tafi kuna da shugaba shugaban nan idan an je bauchi ce a ga ai sallah kar wani ji a ba je kare ma ka saba umarnin shugabanci in shugaba har yace mu tsaya a nan mai sallah to kar wani ce a sai dai idan ka hango wani sharri a karkashin shugabancin shawara ko ba haka ba kamar yadda manzo Allah ba a tafi yaki sai wani daga cikin sahabbai annabi ya ce ku tsaya a nan da annabi ga wani fili mai kyau sai ce sahabbai mu tsaya mu huta sai dai ce ya rasu tunaninka ne ya baka wannan ko Allah ne maka umarni sai ce tunani na ne sai ce to ni ko ina da shawara sabanin taka yace mai tace shawara yace karin mu a nan mu inda ruwa yake mu domin idan makiyan suka kame ruwa su ci nazara da mu ko ba haka bane sai maza Allah ya ce kowa ya dauka ya mayar kan rakumi mu sai in an je inda ruwa yake to sai dai in kaga da shawarar shugaban akwai hatsari to kana iya bashi shawara wadda a kuta daga hatsari an gane ko amma ba a musu da shugaba don haka kaucewa ka'idar shugabanci ba karamin hatsari mutane suke wakawa ba ko mu a nan cikin garin jos wannan shi ne babban bala'in da ya same mu da mu ne da sarautar gari muka dawo wakilin gari muka dawo yanzu sai mai unguwa mai unguwa ma aka ce ba za a samu ba ko ba ne ba ga mai doki ya koma ba ma kudurin ba ya koma ma yana rike da kofatar al'amarin dokin kawai allah ya zaune to inda za mu riƙe gaskiya kuma inda za ka tambaya ka je ka samu dattawa kakanninka ka ce ya aka yi ne shugabanci ya kuta a hannun musulmi a garin jirgin za ka ji mu musulmin ne muka ci amana yan goma ko ba ruwan wallahi ba kafiran bane a wancan lokacin ba su da karfi ba su da hikimar da za su iya karɓar mulki a mu ne kawai tun da ni ba zan yi ba bana so ka yi to duk mu rasa mu ba su shi cikin ka Allah ya sauke wannan mugunta da yawa take Allah ka kare mu ya Allah ka shirya da zukatanmu Allah kar ka sa mana hasara da ƴan uwanmu duk wanda yake yi Allah ka shirye shi ka ba shi kumbari ci gaba ma ثم أنزل عليكم nafila an kaji kana barci daga shaitan ne amma a wurin jihadi in kaga kana barci to ni'ima ce daga wurin Allah an gane ko kamar yadda za mu ji fasara a kun ba an zara alaikun min ba adil gamni amanatan nu'asan sai Allah ya saukar muku bayan wancan bakin cikin na da ya wuce gamman bigamin din nan da aka gaya ma to sai kuma Allah ya saukar muku amanatan wata nutsuwa nu'azan da gengedi ya bisha fa'ifatan minkum ya lullube waɗansu jama'a daga cikin aka samu mutum yana rike da takobi amma yana bacci har takobin ya kubuce ya fadi ya sake dauka ya sake faduwa ya sake dauka ya sake faduwa kaga ya nuna bacci yayi nauyi kaga dai ana yaki har ka samu bacci don ana cikin tashin hankali mutum ba ya bacci ko damuwa ce ta same ka da daddare zaka ga ka kasa bacci to bari ana wurin yaki wannan nutsuwa ce Allah ya ba wa mu'minai sai ce wa fa'ifatun amma wasu jama'a kuma na munafikai duk da wannan ba ɗari uku da abdullahi bin ubai bin salul ya koma da su madina cikin waɗannan ɗari bakwai ɗin kuma akwai munafikai an gane tun da allah ne faɗa ya ce wa fa'ifatun eh, kada a hammadhum an fusurum sannan wasu jama'an kuma rayuwarsu ce ta dame su su sun kasa bacci idan su kuri sun ga ne waɗanda suke barci sai za ga wani harbarci wani akwai bawa shi ne kowawan ko ba haka ba sai Allah ya ce yanzu nuna billahi gairan haq suna zato ga Allah ba zato na gaskiya ba zannal jahiliya zato ilin na jahilci ya kuluna su munafikai suna cewa hallana min al'amri min shay shin akwai wani al'amari akwai wani al'amari na wani abu da za a ce muna kansa na hakika na gaskiya na samun nazar kun ka ce innal amra kullahu lillah al'amari duk gaba ɗayansa na Allah ne yukfuna fi anfusihim ma la yughnuna laka suna koya wani abu a ransa a ransu wanda ba sa bayyana maka ba sa bayyana shi gare ka ya manzon Allah yaquluna suna cewa law kana law kana lana ma su amri shay'un ma qutilna haruna inda da gonu mamni da manzon Allah ya yake faɗa wai muna kan gaskiya muna wani ne muna wani ne aka ce mu wannan daga cikin gurin bayan lokacin wani ba ya mutu wani ba ya mutu na ba magana da yake ba dawo jin sakawa ne to kaga kai ke an gane ko ma kutin na aruna da ba kashe mu anan kulka ce da su lau kuntum fi buyutikum to da za mu kwanta a dakunan cikin gidajen ku kowa ya samu katifa mai laushi ya samu bargo mai dini ya lulluba ba shi kenan dai kare gudu mutuwa ba Allah ce labarazal ladina kutiba alaihimul qatl ila mawajihim wallahi waɗanda aka wajabta za su mutu in ji Allah wallahi sai sun bayyana zuwa ga wani mutuwa ka duba in ba wata irin ta ɗan adam ba kai ne ba za ka biya mota ka ce yau kana so ka tafi mai dubu ko ba ka bane a ce wani mubarar tafiyar na mana zai gini ce awa ah, ni kan kai za ka kai jibi ni kan yau a yi a yi ya yi hakuri ya ce sai na tafi a shi ajali ne ke jiran kuma ba za a ɗauran ba sai an je inda mala'ika zai ɗauki ransa wannan ya faru muna tanzilin hannun wata ramadan a kwanasha sai ga wani dattijo babbar bari bayan zai da karatu sai ci gobe zai a cikin wata ramadan masu ta ce ka kuɗi mana idan sallah ta kuka sai mu je mu tsalla a can mu kwana biyu sai mu dawo shi shi da ke gobe gobe zai ka ko tiket a wurin yanko tiket din ma da mashin ya buga shi ya dan samu rauni a sama sai shigo wani da me ya faru an maka waya ne yake babu wata waya shi dai kawai sai ya je gida wallahi malam abin wai an tsaya motar ta tsaya an sauka ana tsari wasu na tsayan abinci yana cikin motar wata motar ta motar markar shi to ajali kuma kai kana da dabara ne dan adam baka da wayo in ka ga mutuwa ba ta zo ba kawai ka ne mai zo ba hmm. amma ba dabarar ka bace ba wayan ka bane dan haka Allah ya ce law kuntum fi buyutikum da kun kasance cikin dakunan ku la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila mawadihim da waɗanda aka wajabta za su mutu sai sun bayyana zuwa ga wurin kwanciyar su na kabari sai sun je wurin hmm. wal yabtali Allahu ma fi sudurikum kuma Allah sai ya bayyana abin sai ya jarrabi abin da ke cikin kirjinku wani mahi sama ke kulubikun don Allah ya daure muku abin da ke cikin zukatan ku wallahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da zuciya ta koyi don haka karka tsammanin cewa kana da wayo ga wanda ya halice ka ko kana da dabara ko baka cin kaza saboda kar kaza in wannan likita ne yasa ka bani amma karka ce ni ina so ne ni zan kwana ba zan ci abinci da yawa ba zan yi dabara ba zan shan sharuwar da ko ba ba hmm. duk wannan baya kai baya tsara maka nisa ko sakon ba za a tsara maka hmm. wallahi in ka gaba ka mutu ba kawai kwanan ka ne bai kare ba in ana ruwan harsashi da bama bamai in Allah ya ba abin da zai same ka wallahi ko kuma zane ba za ka yi ba in kuma Allah ya wajabta za ka mutu kowa yana zaune lafiya kai kawai sai a tashi babu kai saboda aka karba tsoro da kama mutane kai dai abin da ake bukata kai imani kai wata ayar Allah cewa walau kuntum fi burujin mushayya ko da za a kawo karafuna da dutse da kankare ka shiga ciki a lullube ka kace kar mala'ikin nan yazo in Allah ya zo sai dai a samu gawar ka amma kai ba za ka sami da ba abin da yake kare mutum in ajalin ya zo ba wani kariya in ajalin ya zo kawai ka tafi dole ba kin zannan tana nan da Annabi Sulaiman ba Annabi Sulaiman wani mutum ya zo masa fada yana zaune sai mala'ikan mutuwa kusa suka ziyarci annabawa mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna sai kura wannan mutum da kuri sai ya tsargu sai sun bayan nan suleiman bayan ya tashi ya tafi sai ce wannan wane ne sai ce mala'ikan daukar rai ne mala'ikan ɗaukar rai tunan gaina kan nuna sai ce su ko za a ce taimake ne da iska da shi annabi suleiman allah ya bashi wata iska wa shaharu warwafa a shaharu sammakon ta tafiyan wata guda ne yammacin ta ma tafiyan wata guda ne sai ce yana so annabi sulemana ya ba shi wannan iskar ta kai shi kasar in da gudu iska ta dauke shi fil fil fil fil fil ɗan mintoci da yawa zai kan shi kawai a kasar china daga falastin ba kasar tafiya ce mai yawa yana jira a wurin zai ga mala'ikan daukar yake da maka yake jira Allah nan yake zan daura in ka shiga kawo kanka ka gane ba a yi wa Allah da ba in wa'adinka ya zo kai da kanka in Allah ya ce a Kano za a dauran ka kawai zai ka ji bukatar zuwa Kano ta kama in a Kaduna ne sai a jefa ma bukatar zuwa Kaduna in Sokoto ne sai a jefa ma bukatar zuwa Sokoto in kuma akan hanya ne sai a jefa maka bukatar da sai ka kai wannan wurin shi mala'ikan yana jiran ka aure amma babu hikima babu dabara babu wayo abinda ake so kawai a tafi da imani Allah ka samu jini shi to sai yake inna ladina tawallaw minkum inna ladina tawallaw minkum tawallaw minkum lalle waɗanda suka juya baya a wurin jihadi daga cikin ku yawmal taqal jama'a ne ranar da jama'a biyu suka hadu inna madallahu shaytanu shaytan ne ya zane kafafuwarsu bi ba'd ma kadabu da tasashin laifin da suka yi na lanna aiki wanda ba mutum wala kad afallahu anhum haqiqa Allah ya yafe wa inna Allah lalle Allah gafuru ne gafara ne halimu kuma Allah mai jure wa hakuri ne baya kama mutum da laifi na kai saboda haka in wani ya ce maka wasu sahabbai sun gudu a yakin gudu ka ce ai Allah ce wala kada amma Allah ba tun da Allah ya yabe musu dama waye hana kada gudu ne a wurin yakin Allah ne shine yace karka gudu to kuma ka gudun ya ce ya yabe to sai sun karanci yanzu ke kuma ka ga yanzu ba da kai ke wata Allah da ya yabe maka ko ba ga saboda ka Allah ce wala kada amma Allah ba Allah ya yabe musu saboda haka inna Allah ghafurun ne gafara ne halimu kuma mai jure ma ne duk laifin da zaka yi sai ya jure ba zai kama ka da shi ba na'am يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا ku masu imani la takunu na kafaru karku ku zama kamar kafirai wa ya kuwa ne sun ce wa ɗan'uwansu uwan ne za idza darabu fil yayin da suka tafiya a doron ƙasa. au kalu guzzal ko sun kasance cikin mayaka ga shawarar da suke masu lau kano inda na da na dawana su masu su zo mun zaman mu a Madina ma matu wa ma da ba su gudu ba da ba kashe su kun ga irin wannan shawarar shi munafiki kullum tunanin da kenan hmm. da ya ji ka tafi wani wuri wani abu ya ce ai wani ne dora ka ba shi kai ba ba shi wani biye da ba rabu da shi da da suna tare da mu ma ma tu wa ma kutilu da ba su mutu ba da ba kashe shi ba liyaji alallahu zalika hasuratan fi qulubihim Allah ce na sa haka ne a cikin zukatan su don ya zama hasara ga cikin zukatan masu irin wannan magana ta kara zama musu hasara akan hasara Allahu yuhyi wa yumiitu Allah shi ke rayawa shi ke kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah kuma mai basira ne ga abin da kuke aikatawa yana ganin yana jin ku kuma yana tare da ku a dikin da kuke wannan ƙarin hasara ne idan mutum yana cewa ka je wani aikin alkhairi ka tuna fa sahabbai ne suka tambayi annabi Muhammad sun ji rasulullahi wani aiki ne ya fi kowane aiki kawo lada yanzu yana ce yaki yanzu nan kana kafa ka koma kololuwa ba inda za ka samu nada sai yaki sai jihadi an gani da Allah ya farlanta jihadin sai ga suna cewa wai kullu ladina amanu laula nuzila sura fa idza unzila suratun muhkamatun wa dhikra fiha alkitab ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadara al-maghshi alayhi min al-maut fa'ulana da kai da sun ji an ce za a tafi jihadi da da ciki ya kurkul sun ji zan je ibada wallahi kai ba ruwanka ka zan ba za a tafi lafiya dama kai kana Allah Allah ne tafiya jihadi ya zo dan shahada kake nema dama kana tunanin kar a barka kai san kwana ka lalata lahirarka to yanzu ga aikin Allah ya zo duk takun da za ka yi yana tsaga darajarka a aljanna duk ajiye kafarka da za ka yi yana nesan taka daga azabar Allah har aje wurin kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafar da ta yi kura don zuwa wajen jihadi ba ta ido biyu da hayakin jahannam jama'a akwai yake da kai jihadi to da jihadin yazo kuma sai musu suna ga da ba sai Allah ya ce ya ahlul ladina amanu lima taquluna ma la taqulun ya kuma su imani ne za ku ke fara abin da za ku aikata kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la tafalun inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan don ka gane saboda jihadi ayat ta gaba don da yake me yasa kuke faɗa abin da ba ku faɗa sai ce Allah yana son waɗanda suke sahu sahu wajen jihadi ka annahum bunyanun marsus kamar wani bulo ne wanda aka gina shi ya karfafi dan uwansa dan uwan bai karfafi dan uwansa haka sahabbai suke tsayawa in manzo Allah shi ku sahu anan to sai kaga wannan kafa da tana cikin wannan kai jihadin da ake bakin da dawo ba irin zuwa ne magana ko ta kana hadi ko mutum ne zai fito ce to wara yake zo ta lahira yana shi a yanzu bare ba haka kai mm. arna da suke da suke ci da kansu a makka lokacin da aka yi sahu sai suka zo da manzon Allah suka ce ya layi. ba mu waɗanda kake ji da su a cikin mutanen nan sai manzon Allah ya yi shiru sai ɗan madina su wasu yara matasa tirara sai suka fito sai suka ce kai ku iyayen ku barna san ku ne in <laughs> kuma ba ku san mu ba shi muhammadin ya san mu suka ce a kifana tsarorin mu muke so ka ba mu ƴan makka wanda suka gudu ka tafi tare da su su muke so ka ba mu sai mu Allah ce tashi a jiyu tashi hamza tashi dubai sai maza da ta ji sai ke dubai kowa ya kama da wani nan take ali bin abi talib ya kashe nashi hamza kan dama kafin kifta da bismillah ya kai nashi lahira an bayyana ko to na hukun ba hamza ba ba ba ne na manta sunan shi amma na hukun shine suka tari juna da shi da kafin shi sa kafin ya tari shi ma sarkar amma kajirin ya riga shi mutuwa shi bayan an dawo gida ya yi jinyar sannan an ya kula to haka ake jihadin kaga babu kuya ko ba haka ba zan fito ne in ce waye yake ji da kansa kai ma ka ce a ah, kai ga ka sai kike nan za ce ku kofa idan aka dawaki kuke ana jin karar takobi ga kura ta tunnuki in aka ji kabbara musulmi ne kashe kafiri in an ji ihu kuma to ihu ko ya Allah shi kare mu to saboda haka yi musulmi wancan jihadi wanda aka yi a daga kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ina ga lokaci قتلتم في سبيل الله أو لمغفرة من ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم ولئن متم ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله إن سكا كشي كسبوا لأوكك كلمة الله أو متم فوقك متم لما غفرة من الله ورحمة gafara ce ta Allah da kuma jin kan Allah khairun mimma yajma'un ya fi alkaini daga abin da kuke tarawa a rayuwar duniya ba dai a barka bane kawai gobe ka fita kasuwa ka ci dubu talatin ka ci dubu ɗari ka zo ka tara ka ce a kawo ninka yau miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar suna da shi kenan ko akwai wani abu da za ka yi a duniyar ne in an barka ka shekara ɗari kana tara miliyan miliyan miliyan miliyan to bayan shekara ɗari in ta ƙare ina tafiya za ka yi to da kai da wanda ya tafi gara wanda ya riga ka tafiya samu aljanna kai an barka kayi shekarun duniya ka cika duniya da kuɗi ka mutu aikin za ne ba zai amfane ka ba ran da ka mutu kai din nan ne kuma cikin wahala kai ne za a dinga yi wa tambayoyi ya aka yi ka tara wannan kuɗin kuma ya kai ka fatan shi sai Allah ya ce wala in mutu in kun mutu au kutiltum ko aka kashe ku la ila Allah tusharuna zuwa ga Allah dai za a taro ku baki da kiyamata saboda haka da wanda ya mutu da wanda aka kashe duk dai mutuwa dai guda ɗaya ce wurin wa za ta kai ka ga Allah subhanahu wa saboda haka da kai mutuwar banza gara kai mai dalili shi sa Allah ya cika da jama an ta rubuta masa gargadi ko ka dena ko ga bayanka ko ka dena ko ga bayanka kullum sai zuwa nan kamar kamar wani kara masa kaimi ake yi ya dena wanda suka kashe jafar ba su taimaki tafiyarsa ba sun taimaki tafiyarsa wallahi sun taimaki tafiyarsa domin duk wanda ya kashe ka akan daga kalmar Allah shahada ne wanda ya shahada ko ya san Allah ya mana Allah ya mana jagoranci Allah ya gafarta mana mu ma Allah muna roƙon ka samu shahada kar kar ka ki cewa ce amin da ka shahada daɗi ne da ita ba za ka gane mutuwar shahada tana da daɗi mutum ka bar duniya ta hanyar shahada ba wanda yake mutuwa ya shiga aljanna ya je yana burin ya dawo duniya sai shahidi shahidi ne kawai bayan ya shiga aljanna duk dadin aljanna sai ji dadin da ya ji wajen zarewa rai ya fi dadin aljanna sai ce abin ya dawo sai a ce ba da mene ne suka da musa ya tsada shi duk abin da na faɗa don Allah a karɓar shi yake ina da wani aboki yana lalanci amma ya daina na tambaye shi da miji ya ce in na lura duk masu yin lalanci bayan bayan hannu kuma mutane da sannan masu yin hannu a wadatanci masu yin lalanci a wadatanci إن الذين تولوا منكم يوم ذكى الجمعاني إنما استبن الشيطان ببعض ما كتبوا. فهك الله سبحانه لا تنشي قوك تنبيد علاقة تنوشي din ne ma manzan Allah ya ce ladanai su ne mafiya tsawon wuya ranar alkiyama su za su tashi da siffa mafi kyau sa'an nan ladanai manzan Allah ya ce duk inda sautin kiran sallah ya kai babu wani dutse ko itace ko tsuntsu ko aljani ko mutum ba ce ya shaida akan garantar shi da ladanci ba karamin aiki ne da samun lada ba wannan kalma ce ta canfi a ce wai kai yanzu ka je madina ka ce ladani zuwa yanzu kai dai ka zauna inda tsayar take kawai amma amma yanzu kai ladanin madina kama kama fara ga masa talauci wanda na? tokaji an ba su riyar miliyan ɗaiɗai ladana kuma kudin najeriya miliyan ɗaiɗai to to kaji Allah ya saka maka ba da rai yace ba ma ladanin ladanin ba ladanin Abuja ma ba aka musa kai ne kana inda dama talauci yake ne amma ba ba alaka talauci da ladan in zaka kira sallar ka ka kira domin Allah ai shi mai kiran sallah dama yana kira ne don zatin Allah kuma karka ga Allah ya jarabi wani ladani ka ce ladancin ne ya sa shi a cikin talauci a'a to kun kai haka ka ɗauki aikin Allah ka mai da shi baya sai ka tuna bilal bilal asalin safawa ne amma daga ƙarshe mai umar yake faɗi yakan ce a babakar sayyiduna wa a taka sayyiduna haka umar yake faɗa yana shugaba yana aminin mumini ya ce abubakar shugabanmu ne ya yanta shugabanmu bilal shi ne ladanin annabi muhammad bayan manzan Allah ya bar duniya ya ce ba zai kira sallah ba amma bayyana wata rana yan madina suka roƙe shi ya zo madina suka ce don Allah ka kira sallah don mutuna rayuwar manzon Allah ya yi alola ya aukan manadar ya kira sallah duk madina da maza da mata tsofi da yara kowa kuka yake domin sun tuna ayyamar rasulullah kuma manzan Allah saboda haka ba alaƙar ladanci da talauci don Allah masu wannan canfi su yi kokari su rabu da wannan canfi mu dai muna inda talauci yake ne amma da yawa waɗansu dalilin kiran zallar arzikin ya musu ina ga wanda aka bashi mata saboda kiran zallar? na ga wanda aka gina masa gida aka bashi komai aka bashi abun hawa mashin din ma aka saya masa saboda kiran zallar. to kai ka jin ruwan da kamar kiran zallar ne ma ka sai mashin wannan jarabawa ce Allah ya dawo da kai lafiya eh, Allah ya jimma su tunani irin wannan su bari ba alaƙa tsakanin kiran zallar da talauci Allah ya kare من صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله تزول تجاه الله من نجيل لك اللهم ربك وعلى المسلمين لك نتبلا شيخ وشيخ بلا الله صاحب Allah ka bashi iyawa ka bashi ikon adalci gwamna mai girma gwamna da ya bada wannan matsayin mana yin shadu'a da alkhairi Allah ka sarautar da musulunci yaro na Allah ne Allah ka dama shi kuma ce sharo Allah ya da Allah ta ma ne kwanta ce da musulmai da yawa shi ma Allah ya gode cikin mu eh gode ke duk ma wasu suka suna cewa wai shi musulmi musulmi ne to a dai ko dai kam ya mana abin da muka ji daɗi ko muna musa addu'a ta kai ya Allah ka zo da zaru da mun lafiya duk masu hasadan nan Allah in suna da rabon shirya ka shirye su in ba su da rabon shirya kuma ka ƙara musu bakin ciki akan nada eh ka ƙara musu ka ƙara ninka musu bakin ciki jama'a ana su ta ya ana su yawo <laughs> in Allah ya da kuma Allah ka sa daga yanzu ruwan kujera kenan karam da kam da izinin Allah da zai salwantar da ita a hannun Allah karka jarabe mu da shi ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana son juna kowa za a ba wannan kujera a cikin mu Allah ka sa kowanne mai ji yana so a bashi ya Allah muna roƙonka duk wani hatsari Allah karka jarabe mu akan kujera ya Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka ƙara daga musulunci da musulmi Allah ka kasance da kafirci da kafirai ya Allah ka share talauci daga Najeriya Allah ka share talauci ga talakawan Najeriya ya Allah kowa ka san sana'ar da yake ta halali a Allah ka taimake shi dan masu sana'ar hannu da yan kasuwa da ma'aikatan Allah duk wanda yake wani aiki dan ya samu abin da zai kare mutuncinsa Allah ka yi masa buɗi cikin wannan aikin Allah ka taya shi cikin wannan aikin Allah ka kawo masa abin da ya samu cikin wannan aikin Allah wanda bai da abin yi ka hone masa ya Allah muna roƙon ka marasa lafiya ka ba su lafiya Wadanda suke tafiya da cutar Allah ka warkar da su Wadanda suke kwanci a asibiti Allah in ba ajali bane Allah ka kawo musu lafiya ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana yadda muka taru a wannan masallaci Allah ka tara mu da cikin jannatin firdaus اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل يا حليما لا يعجل اللهم الطف بنا في تيسير كل امر عسير فان تيسير العسير عليك يسير ونسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره ونسالك التيسير والمعافاه في الدنيا الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين وخذل من كذل الإسلام والمسلمين اللهم أظلم الظالمين للظالمين اللهم انصر إخواننا المنتصرين في كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله